من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتكبر كراتما تلتاب جامع الترمذي قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله يشباب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل wannan babi ne da ya zo da bayani game da hukuncin arrajul ya sadafi bil mar'a mutumin da zai dimamu da mace ba'dal bayan wanka mutum shi yayi wanka iyalinsa ba ta yi wanka ba zai yi wanka ya zai kwanta ita ba ta yi wanka ba idan jikinsu ya haɗu ya matsayinsa ya sarfiku addifu shi ne dumama abu kamar da allah maɗaukakacin lakun biha dif'un wa manafi'un to wannan wato yayin da mutum ya yi wanka jikinsa daga sanyi wanda yake cikin bargo kuma jikinsa na sanyi in ya zo ya raku da wannan mutumin kamar yana imamuwa da mutumin to idan jikin mai janaba da wanda yake da tsarki suka haɗu yaya shine ne ya kawo hadisi daga hannad da isnadinsa har zuwa aisha radiyallahu anha qalat tace ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابه زي ولي النبي صلى الله عليه وسلم yakan yi wanka wato daga janaba Tun maja a sannan ya zo hostel fa'abi sai ya nemi dumama jikinsa da ni faddaman tuhu ilayya ta in rungume shi don mu shi ne haɗa abu a zuwa jiki walam a da alhamin yi bai yi wanka ba ita ba sai wanka ba ni ya yi wanka to wannan haɗa jikin ba zai sa kai da kayi wanka jikinka ba zai zama da najasa ba ba zai zama da janaba ba kuma wannan ana tsawatarwa ga masu shakku masu shakku suna irin wannan mutum sai ce yana da janaba sai ya yi bacci sai gumi ya sauka a jikinsa ya taba filo to daga baya bayan ya yi wanka kuma in ya zo ya kwanta in ya yi wani gumin don shin ya tashi shin akwai najasa a tare da shi ko babu tufafin da mutum ya sa bayan yana da janaba ko mace ta sa bayan tana da haila ko mutum yana jikin sama tukun janaba ta same shi ko kuma matar tana da tufafin tana al'ada to lokacin da ta samu tsarki ba sai ta wanke wannan kayan da ta ka a lokacin al'ada ba sai dai in najasar jini ya taba da wannan wani abu ne daban dole a wanke amma in najasan jini bai taba ba to mace kayan da ta sa ko da ta yi gumi tana da haila ko da namiji yana da janaba ya sa kaya ya yi aiki ya yi gumi rigan ya jike sai ya cire ya zo ya yi wanka to zai iya ya sa ya yi sallarta kamar yadda mun karanta hadisin abu hurairah a baya almu'minu la yanzu mumini ba zai zama najasa ba janaban abu ne ma'anawi ba abu ne hissi ba ma'anawi ma'ana ba abin da ido ke ganin sa ba yanzu mutum yana da janaba ya zuwa tsaya gaban ka idon ka zai nuna maka janaban ne ba zai nuna maka ba hancin ka zai ji wani warin janaban ne ba zai ji ba a cikin idon shari'a ne ke gani shi yasa aka ce mana addinin amana ce a hannunmu wanda yanzu yi bai yi alwara ba ma yanzu yace zai yi sallah yana yace yana da alwara ba za mu sani ba haka wanda yake da janaban yace yana da sarki ba za mu sani ba amma tunda kace kayi imani da Allah amana aka baka addini kada ka zo ka yi abin da ba shi ne ba wannan hadisin imam bin majah ya kawo shi kuma abu isa yake cewa eh, laisa bi ba ba'sun babu laifi a isnadin wannan hadisin wannan shine magana mafi yawa cikin sahabbai da tabi'ai anna rajula idan tasala fala ba'sa an yastansiya bil mar'atihi idan mutum ya yi wanka babu laifi ya tumamu da iyalinsa wa yanamu ma'aha yayi bacci tare da ita qabla an taghtazil al mar'a tun gabanin ita ta yi wanka wannan shine magana na magabata wannan babu kuma la yace babu ma ja'a fi tayammumin li fi tayammumin lil junubi dami da hukuncin wato yin taimama ga mai janaba mutumin da yake da janaba lokacin sallah yayi babu ruwa a wajensa da zai yi wanka ko kuma janaba ta same shi akwai ruwan amma in ya taba zai kamu da ciwo ko zai kara masa ciwo dalilai da shari'a ta nuna ake taimama taimama ba abu ne kawai don ra'ayinka ni ba na son ruwa ya taba ni bari in yi ba haka bane ba shari'a ce za ta ayyana maka me yasa za ka yi taimama ko dai babu ruwa kamar yadda Allah ya ce walam tajidu ma'an mu sa'idan tayyiba kun nemi ruwa lokacin sallah babu ruwa nan can babu sai ku yi taimama in tsarki ne ba ku da shi a'a in janaba ce ta kama a babu ruwa zahiri to za a yi taimama ko kuma akwai ruwan amma ba za a iya isa wajen ruwan ba akwai dabbobi masu cutarwa a inda akwai ruwan akwai wani kogi a can amma akwai dabbobi masu cutarwa a akwai wani rijiya a can amma akwai azalimai a wajen in je za ku kama ku can to kaga sai ka yi taimama haka mutumin da ba da lafiya rashin lafiya wato da ko zai hana shi ya taba ruwa wani rashin lafiyarsa ba zai bari ya zuba ruwa a jiki ba sai ya yi taimama ko kuma rashin lafiyar za ka iya ka taba ruwa inda akwai ruwan za ka yi ka yi alwala amma kana kwance ba za ka iya ka tashi ka je wajen ruwan ba lokacin sallah ya yi ba wanda zai kama ka ruwan alwala sai ka yi taimama ko kuma kana tsoron kar ka yi wanka kamar da ya faru ga wasu sahabbai jaraba ta same ka ana tsananin sanyi ba inda za ka samu ruwa mai dumi da za ka yi wanka in ruwa mai sanyi ne in ka yi wanka za ka shi ga wannan hali za ka yi taimama amma ba mutum ra'ayi ne kawai bari ya ce ni yau din nan kai ba zan yi wanka ba bari in yi taimama ba haka bane ba shi ne mala yace idza lam yajid al ma'a idan bai samu ruwa ba malaika didi da isnadin sa zuwa Muhammad ibn Bashar eh, daga Mahmud dan Gailan har ya dau ya zo ga Abi Dharr radiyallahu anhu Abu zarin yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah tsara mikin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna as-sa'ida at-tayyiba lalle shi kasa mai tsarki as-sa'ida at kasa mai tsarki kasa da take halittar Allah ma'ana a yadda Allah ya ta haka take ba a zuba najasa a kai ba ba a canza ba to in kasa ne in kanwa kanwa ne in gishiri gishiri ne in farar kasa ce ja ce baka ce duk dai in dai a halin da Allah ya yi ta ne shine as-sa'ida at sai ta fahurul musulmi abin sarkakuwa ne na musulmi fahuru suna ne na abin da ake sarkakuwa da shi ruwa ma ana kiransa a fahur alma'u to shi ma kasa mai tsarki abin tsarkakuwa ne na musulmi wa in lam yajid alma'a ashara sinina ko da bai samu ruwa ba na tsawon shekara goma shekara goma aka yi babu ruwa a yadda kake ko an tsare ka Ba ka iya ka zo ka taɓa ruwa ko kana da ciwo ba ka ka taɓa ruwa ga wannan halin ka yi ta taimaman ka kana sallah ka buga ka shafa hannayenka ka shafa fuskanka ka tashi ka yi ikaman ka yi sallar ka ya wadatar maka janibi alaihi salatu wasalam yace ce fa idza wajada al-ma'a to idan mutum ya samu ruwa kare ce to ai na dau lokaci bana taɓa ruwa bari in ci gaba a'a idan ka samu ruwa me ya kamata yayi ya ce falyu mitsahu basharatahu to ya shafar da ruwan nan ga gangan jikinsa ma'ana ga sa. in ka samu ruwan kada ka ce a'a ka jima ko kuma wani dalili a'a kai amfani da ruwan a lokacin da ka same shi fa inna zalika khair to wannan shine mafi alkhair in babu ruwa kada ce ba za a yi sallah ba da yawa ana kuskure saboda rashin lafiya a gadon asibiti mutum ba zai iya tashi ya je alwara ba sai ya kwanaki bai yi sallah ba to in ya mutu a wannan kwanakin kuma ba za a biya sallan ba kuma yana cikin hayyacinsa kaga ya ji ga Allah bai ya sallah musiba ce saboda haka akwai bukatar likitoci da nasu nasu musulmai su kula da mara lafiya wa'inda suke jinya mara lafiyansu su kula in lokacin sallah yayi a kawo masa ruwa yayi alwala in rashin lafiyan ba zai bari a taɓa ruwa ba a kamar ƙasa ya taimama ya sallah in ba zai yi ya taba kasan ba babu ruwa babu kasa ya yi sallah halin da yake matukar mutum hankalinsa na jikinsa ba a dauke masa sallah ba haka wanda yake gulle a cikin kurkuku an tsare shi ba zai iya je yi ba wurin akwai fitsari yadda ake gulle kurkuku na na ƙasa za ka ga sun mutum ya shiga gashi nan wasu suna fitsari a nan fitsari na gangarawa inda suke zama to haka za ka yi sallah ya alka iya rashin tsarki ba zai hana a yi sallah ba wala ya ji ta akhiru salati da adamin tahara haka mai mai ahlare bai halatta a jinkirta sallah saboda rashin tarki saboda haka a kula sallah a bace mai muhimmanci da ya kamata a kula da ita a halaye malam a wannan babin a cewa mutum idan bai samu ruwa ba zai yi taimama ko da shekaru shekara goma ne akwai hadisin abu huraira da abdullahi bin amru da imran bin hussein duk sun rawaito a irin wannan wato tafiyar wa qawlu ammatil fuqaha shine magana malaman fikihu gaba daya annal junuba wal ha'ida idza lam yajid al ma'a mai haila da mai janaba idan ba su samu ruwa ba tayammama wa sallaya za ku yi taimama su yi sallah da fari shi abdullahi bin mas'ud kana la yara at-tayammum lil junubi wato ibnu mas'ud da farko shi yana ganin mai janaba ba zai yi taimama ba sai dai ya hakura sai dai in ya samu ruwa ya yi alwala amma ya dawo daga wannan fahimta kamar yadda sauran sahabbai suka fahimta cewa mai janaba zai yi taimama idan bai samu ruwa ba Allah ya dakatar da mu ga shigar mu zuwa da salamu alaikum wa rahmatullahi